wannan sai ka ba mu kunya ka ba wa al'umma kwamfutiya kunya sai ka sa jagora ma duk yanzu wani iri a nan ɗinsa yaya za mu ci zaɓe kowa yana murna yana kewa yana kewa yana jin daɗi yana farin ciki ka zo ko zai hula ka zo layi ka zo na kana ku me ke damun ka ba dole yi kuka ba ba dole yi kuka ba bandin da wannan gwamnatin ta yi gwamnati mai tafiya bandin da ta yi Allah kadai san irin barnan da ta yi ai tausayin gwamnatin abba kabir yusuf nake shi za ka na zauna nake kuka saboda wallahi gwamnatin nan mai tafiya gwamnatin da muka kora barnan da ta yi Allah kadai sani komai ta lalata kai bangaren ilimi wallahi ta sa bangaren ilimi tana tangal-tangal in karo bangaren lafiya a shekara takwas ilimi bangaren lafiya tangal-tangal a hannu wayan marasa darajar marasa mutunci hmm? in ka dau bangaren 'yan kasuwa shekara takwas tanga-tanga ta yi a nan marasa daraja in ka dau 'yan haka in ƙarshe ma bari in gaya ma al'umman gari ma a hannun wa'annan mutane azzalumai shekara takwas wala tanga-tangar al'umman gari suka yi suka yi a hannun wa'annan ba dole ba saboda ka ko shekara muka yi wallahi abinda wannan gwamnati ta yi ta lalacewa ta lalata wannan garin ta cutar da wannan jihar. ya da kai da matarsa da ƴaƴansa hoton da ake da kasan naman sallah da dukiyar wannan ja dukiyar wannan ja tangal-tangale a hannun wannan mutane marasa daraja ah, da alaji na'am duk abin da ka faɗa na to kuma da gaskiyar ka da zaka zo ka faɗa a'a yanzu nan daga ma'aikatan mu ta ilimi to da yanzu an ji ana ta raba wata ofa ofa ofa ofa ta bogi ka ji ko ni abin da ya fi damuna ka ji ko shekara takwas da suka wuce da ya kamata a yi wannan ba a yi ba sai yanzu to kai akwai nan ma'aikatar ilimi ta mu ta nan nan nan eh, gidan bene eh, eh. nan gidan bene ka san ni sai abin da na faɗa gurin ake to yanzu kare ka leka office office akwai wasu kayayyaki na'am da aka ce da a kula da su amma yanzu ba komai an kwashe ta yaye ta abin da ya kasance na ilimi da za mu sa ilimi ya ci gaba a nan gurin an ɗebe an sa komai ilimi ma a gan ma'aikatar da kuma tana tangan-tangan a ɓangaren insurance din nan eh waɗansu ma'aikatan da dama na'am ba a san ransu aka dinga yanke musu kuɗaɗe to komai za a san ma ake mana ba ba ka baka mana ba to saboda haka ni zan yi amfani da wannan dama na'am na ba mai girma da babban gwamna shawara balarabin gwamna da ya hau kare kan mulki ina son yi amfani da wannan dama ya ba wa dukkan ma'aikata na'am damar su duk wanda yake so to a bashi ci gaba a'a wanda baya so shikenan wai har mu akalla ana mana magana wai gwamnatin mu tana tangal tangal bayan su ne yan tangal tangal wannan gwamnatin mai tafiya su ne yan tangal tangal ah, to zan je magabarta to an yi rasuwa ne an yi rasuwa to Allah ji ka musulmi amma abin da nake so da kai eh. Allah a musu gaisuwa ta aka eh, yi la'asar zan zan ha mutane ba ku da mutunci ba ku da abun faɗa ba ku mutunta al'umman jihar nan ba haku kalle mu kuna ce mana wai gwamnati ta tangal-tangal bayan ku 'yan tangal-tangal eh, wannan gwamnati amma Allah ya kawo yan biyun injiniya da tirabi musamman ku za su mana aiki cike da al'umman jihar Kano ina kira gare ku dan Allah dan annabi mu taya wannan gwamnatin da addu'a kun ga dai muna cikin watan ramadana watan azumi Allah ina karɓan addu'o'in mu mu taya wannan gwamnatin da addu'a kuma in Allah ya da wayannan burbushi yan tangal-tangal Allah ka gaba mana su a cikin wannan gwamnati duk wani dan tangal-tangal ko da dan mitsitsi ne Allah ka kora mana shi a cikin wannan gwamnati Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan gwamnati Allah ka taimake mu Allah mu roke ka dan albarma wannan wannan wata mai albarka watan azumin Ramadana Allah ka taimake abba ka bi su